na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka koma shi Madina shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu na Baturi na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara 2011 ga mun dawo ga ci gaban darasin wannan littafi mai albarka sharhi aqidatul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab a wannan masallacin bakin kofar babbar tashar Maradi wanda yake darasin namu ne yau shine darasi na 19 insha Allah kuma ran nan muna cikin bayani ne akan shafa'a akan ceto ko muka inda malam ya karanta wa'annan baitittuka muna cikin fassara su sai lokaci ya kare to shine ci gaban bayanin malam sai ce walakin naha sai dai ita ceto la takun illa min ba'd illa min ba'd al-izni war ba ta samuwa ga wani bawa a cece shi ko wani bawa ya zan mai ceto sai bayan Allah ya yi izini ga mai ceton da wanda za a ceta kuma ya yarda da wanda ke ceton da wanda za a ceta kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ce wala ne illa liman irtada kaf masu ceto ba za su ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su ceta suratul anbiya aya ta 28 nan yana magana ne akan mala'iku ba su yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda su ceta wa kala ta'ala kuma Allah wani wuri yace man zallazi inda hu illa bi izini babu wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah ba wanda zai zuwa neman ceto sai wanda Allah ma izinin ya je neman ceton sannan mai izinin ceton sannan ya ceto suratul baqara aya ta 255 wa qala ta'ala kuma wani wurin Allah ta'ala yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda suratul najm aya ta 26 yace da yawa ke da mala'iku cikin sammai amma ceton su bai amfanin kowa da komi sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so ya ceto kuma ya yarda ya ceta da wanda kuma aka so ya so a ceta da wanda ya yarda a ceta wa huwa la yarda illa tauhida Allah bai yarda da a ceci kowa sai wanda ke da tauhidi kuma bai ba da ceto sai ga mai tauhidi gumaka ba su ceto mushrikai ba su ceto ba a ce ta mushrikai ko mushrikai ba su ceto kuma gumakansu ba su ceto wala ya ganu wala ya azinu Allah bai yin izini illa li ahlihi sai ga ma'abuta tauhidi mun gane wannan ko sai ma ya dawo kasar Ya ce na wurin hadhihi an-nusus al-qur'aniyya fiha bayanun li shuru'i shafa'at ce wannan nasoshi ne na al mai girma wanda cikinsa akwai bayani game da sharuɗan ceto fi usatil muwahhidina kenan ceto sharɗan shi sun tabbata cikin wannan ayoyi kuma ceton za a yi shi ne game da masu sabo wa'anda ke da tauhidi iz yushtaratu fiha shartani kenan an shartanta sharta guda biyu game da ceton a shartul awwal ridan lahi tabaraka wa ta'ala lishafi'i an yashfa kenan sharti na farko yarda Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda zai yi ceto sai an yarda sannan ya yi ceton sai Allah ya yarda sannan ya yi ceton a sharɗin tsani sharɗi na biyu ridahu anil mashafu'i an yashfa fihi shafi'u yarda Allah game da wanda za a ceta shi wanda zai ceton ya nemi ceto nai ya nemi Allah ya bashi damar ceton shi wa hadhihi al-ayatu al-karimat wa'annan ayoyi masu karamci inji malam da suka zo saqa hashehu rahimahullahu ya ce malam ya kora bayanin wanga awi lil istidlal biha domin yi hujja da su ala wujubi tawfir shuruɗi shafa'ati al musbita da yayi hujja da su bisa ga wajibcin cika shartan ceto wadda aka tabbatar sannan mai ceto ya samu cita. cika shartan ceto ceton da shari'a ta yarda da shi kamar yadda yake cikin suratul taha duk an yi magana ceton nan inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla rannan ba wanda ceto zai amfana sai wanda mai rahama ya ma izini a cece shi ko ya mai izini ya yi ceto wa radiya lahu qawla kuma ya yarda da abin da ya faɗa na tauhidi da abin da ya aikata na tauhidi koro su cewa Muhammad bin Abdul Wahhab ya koro su ya tsaye bayan ɗaya kenan dai ya yi hujja da su bisa ga wajen cika sharɗan ceto wa'anda suka tabbata to sai malam ya sake komawa ga nassin maganar littafi cewa Muhammad da Abdul Wahab na cewa wa ammal mushrikuna falaysa lahum min ash-shafa'ati nasibun kama qala ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina suratul mudaththir aya ta 48 malam yace amma su mushrikai na nasara ko yahudu ko yan bautar gumaka arnan gona ba su da rabo cikin ceto kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa ceton masu ceto ba zai amfani su to sai mai sharhi ya komo ƙasa kenan Zaid bin Muhammad al-Murkali ko sai ya ce al-murad bil mushrikina abinda malam ke nihi nan da ya ce mushrikai ahli shirkil akbar wal al akbari wa ahli nifaq al-itiqadi wa ahli al-ilhad sune ma'abuta shirka babba mai hidda mutum daga musulunci ma'abuta kafirci babba mai hidda mutum daga musulunci ma'abuta munahuci babba na cikin zuciya wanda kake kudirce kafirci a zuci ka bayyano imani dan ka tsira daga hannun musulmi ma'abuta ilhadi allazina la yu'minuna bi wujudillahi wa'anda ba su yarda cewa akwai Allah ba wala yu'minuna bi jannatin wala narin wala ba'sin wala jaza'in wanda ba su yarda akwai aljanna ba su yarda akwai wuta ba ba su yarda akwai tashin kyama ba su yarda a yi sakamako gobe kiyama ba ba su yarda a yi sakamako ba alal amali bisa ga ayyukan bayi a ula jami'an la hadda lahum fi rahmatillah wala nasiba lahum fi maghfirati wannan baki ɗayan su ba su da rabo cikin rahama Allah ba su da rabo cikin gafara Allah wa jannatihi kun ba su da rabo cikin samun aljanna Allah saboda mi li'annahum lam yatu bil asbab allati yastahiquna biha shafa'at ash-shafi'ina faturidu min rahmatillahi bi khurujihim an da'ati wa da'ati rusuli wannan kenan ba su samun wannan dan ban zo da asababu ba ba zo da ayyukan da za su sa su cancanci samun ceton masu ceto saboda haka sai aka kore su daga rahaman Allah za a kore su daga rahaman Allah saboda sun hita daga da'a Allah sun hita daga da'an manzannin Allah khurujan kamila hita ta baki dai ba su yi sauran wani abu ba na da'a tare da su fama lahum min shafi'in ba su da wani mai ceton su Kamala la yu'zanu lahum kamar yadda ba za a musu izini ba a cece su fa ya taziruna ba za a musu izini ba su kawo uzuri ba ce ga abin da ya hana magamsu saboda ba a yi bayani cikakke ba ba za a ba su ma wannan izinin mun bayanci wannan to wannan fakarar ta kare daga nan sai ma ya sace koma cikin matan ya ce shak al-mujaddid muhammad abdul wahab ya ce da gaskiya aqida ahlus sunna wal jama'a shi ma ya bi su ya yi imani ce wa uminu wa uminu bi anna jannata wan nara ni wa annahuma al-yawma ni ina imani da tabbas aljanna da wuta ni an riga an halacce su nan kun sa akwai sabani tsakanin mu'tazilawa da khawarijawa da bangaren ahlus sunna su ba su yarda yanzu an yi aljanna da wuta ba ahli sunna su suka tayi akan Allah yayi aljanna yayi wata duka yayi ya gama kuma ya san adadin wanda za su shiga su ko ba su yarda da haka nan ba to su ke bisa fata yace wa annahum al-yawma mawjudatan tabbas aljanna da wuta yanzu haka suna nan Allah ya riga ya samar da su wannan shine aqida ahli sunna wal jama'a annabar sahabbai ne da tabi'ai da tabi'i tabi'ina zuwa su malik su shafi su ahmad bin hanbal su abu hanifa da sauran a'imma na ahlus sunna duk sun yarda da cewa Allah ya riga yayi wata yayi aljanna suna nan suna jiran wanda za su je su kuma ya san adadin su sai malai ya komo kasa ga sharhi yace wannan magana ta Muhammad da Abdul Wahhab hada aidan min muqtaqidi ahlus sunnati wal jama'ati wannan yana cikin aqida ahlus sunna wal jama'a Al'imanu biljannati bil jannati wan nari shine yin imani da aljanna da wuta wa annahuma makhluqatani wa mawjudatani tabbas aljanna da wuta an riga an halarce su kuma suna nan kama aka bar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kama yadda manzon Allah ya riga ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam fa ahli sunnati wal jama'ati to ahli sunna wal jama'a attabi'una lissalfi salihi masu biyar tafarkin magabata na gari la yashkuna fi dalika ba su kwankwanto game da wannan wala taraddaduna ba su taraddadin komi bi anna Allah tabaraka wa ta'ala akbarna da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba mu labari anil jannati wan nari game da aljanna da wuta a cikin littafin shi wa zakara nu'utal jannati ya ambata mu sifofin aljanna wa sifati ahliha da sifofin ma'abudanta da za su shige ta wa zakaran nara ya ambata mu wuta wa sifati ahliha kuma ya ambata mu sifofin yan wuta wa bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi anna aljannata wan nara mawjudatani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu labari cewa aljanna da wuta ai daga an yi su suna nan har ma aka nuna musu nuna mishi su a cikin wata sallar kusufi da yayi wa hada kama aslaftu malai yace wannan kamar yadda na gabatar da bayani baya wannan shine mu'taqid mu'taqidu ahlul haqqi السائرين على نهج السلف بخلاف أهل البدع الذين لا يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان wannan wato shine aƙida ta mabiya gaskiya wanda ke bisa tafarkin magabata na gari sabanin yan bida wanda ba su yi imani da cewa aljanna da wuta suna nan an samar da su ba an rige an yi su ba wa rauna anna wujudahuma al'ana darbin min al'abati su ganin suke ma yanzu in an ce aljanna da wuta na nan wani nau'i ne na wasa amma an dauki ma addini wasa li'annahu la yadkhuluhuma ahad wai dan ganin cewa har yanzu kenan ba wanda zai shige su suna can kwangaye kar jahmiya al-mu'attilati kamar jahamawa sun tayi akan haka masu kore subobin Allah Allah allazina abadahumullahu subhanahu wata'ala wanda Allah ya nisantar da su daga rahmar shi bi sababi maktasabu wajtaraf dan abin da suka aikata na laihi min sayyi'atin ayyukan laihi wa bata'idu an wahayillahi sun nisanci wahayin Allah sun nisanci abin da Allah saukar cikin littafin shi wa hakkamu uqulahum alkhadiyata sun dauki hankulansu su ne masu musu hukunci hukuncin da an kullum su suka daidaita musu shi suke bi ba kallon littafin Allah suke ba fa karu wujudal jannati wan nari sai suka yi inkarin a ce aljanna da wuta an riga an samar da su suna nan faraddu bi hadal inkari nususal kitabi wa sunnati al musbita da dalilin wannan sai suka yi waci suka yi inkari na nasoshin qur'ani da nasoshin hadisai tabbatattu wanda suka zo liwujudin jannati wan nari tabbatattun nasosi da suka tabbatar da samuwa aljanna da wata cewa suna na rigan samar da su da suka yi waci da su suka yi inkarin su da dalilin biya hankulan su wa annahuma makalukata ne ba su yarda cewa an halarci wuta da aljanna ba wa amma ahlus sunnati wal jama'ati amma su ahlus sunna wal jama'a faqad istanadu fi isbatil jannati wan nari sun yi dogaro da cikin tabbatar da cewa aljanna da wuta wa makhluqata ni cewa tabbas an riga an halace su maujudatani an riga an samar da su suna nan sun yi dogaro cikin wannan ila nususul kitabi wa sunnati zuwa ga nasoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da ku ba ne bacci فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى الجنة والنار النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا نونا مي الجنة يا نونا مي وتا رآها رأي العين يا جنس جنين إدانو فقد كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف يا كفن تينا صلى كس وتشاهي واسكرانا شيد صحابينه فقال لأصحابه سيتي مصحابنش لقد رأيتني في مكاني كل شيء لقد رأيت na gani fi makami cikin wagga tsayuwa ta wata sallah nan da cikin sallar ga na gani kulla shay'in na ga dukkan komi wa bihi dukkan komi wato da aka muku alkawari da shi wa ittun bihi da abin da aka muku alkawari da shi an gwada shi hatta laqad أريد أن آكل قطفا من الجنة من الجنة حين رأيتموني أتقدم ولقد رأيت جهنم يهتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت yace hakika na gani cikin wagga tsayuwa ta na ga dukkan komi da aka muku alkawari da shi kuma hamma hakika na gani na gane ni ina nihin ma in kamo wani yanki na ɗiyan itace a cikin aljanna ina nuna mai aljanna lokacin da ko ganni na yi gaba to sannan da wani ɗiyan itace ne cikin aljanna zan ɗebo zan kamo ya yi kusa kusa gare ni yace kuma hakika na ga jahannama sashen ta yana cin sashi lokacin da ko ganni na ja baya kaihin jahannama ne yasa tsoron abin da na gani cikin fesa na ja baya to kaga wannan ke nuna aljanna da wuta an riga an samar da su suna na har an nuna manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihu nashi haka nan muslimu a cikin sahihu nashi min hadisi aisha radiyallahu anha wa kadhalika al-hayatu al haka nan rayuwa ta barzaku rayuwar kabari sabata fil nususi ta tabbata cikin nasoshi na shari'a annaha imma na'imun wa imma jahimun ta tabbata tabbas ko dai rayuwar wanda ya sa'a ya je da aikin kwarai rayuwar ni'ima ce yake in ma rayuwar zaman wutar jahim fa hiya na'imul lima eh, liman atau bi asbabir rahmat wal maghfirah ita rayuwa ce ta ni'ima ga wanda ya zo da asbab ya zo da ayyukan samun rahama da samun gafara to rayuwa ta ni'ima ce wa fi muqaddamatil asbab a cikin gabatar da asbab ayyukan da za a samu wannan wato rayuwa ta ni'ima akwai at-tauhid wal iman akwai ka tabbatar da tauhidi wal imani billahi wa bi rasulihi da imani da Allah da manzannin shi wa amma azabun alimun eh, wa amma azabun alim in ma dai zan rayuwa ta azaba mai radadi ita kuma ya har kufir wa tsuguyani jama'a buta kafirci da wuce iyaka 'yan dagawa wa fil asri a cikin hadisi ya zo illa iyaka hadisin yana da rauni cewa alƙabaru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufrin nari kabari wato wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ga wanda ya je da aikin kwarai daga nan zai fara kiran an mai tarbi mai kyau ko kuma wani rami ne daga cikin ramukan wuta ga wanda ya je da mugun aiki wannan hadisi ya da shi wato a cikin sanan nashi من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ودعفه الألباني هذا الدين الألباني يدعف حديث في الجامع kuma lamba hadisi dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya a cikin da'ifin jami'i. hakanan a cikin silsilar da'ifa lamba hadisi ta dubu hudu ɗari tara da gumi ya tara daidai wato ya yi bayanin kan raunin hadisi cikin kisan tirmidhi za mu tarda hadisin can cikin majalisi na hudu insha Allah wa kadhalika al-hayat al-barzakhiyya malai ya ci gaba da cewa haka rayuwa ta barzakhu take tabata fin nasusi ta tabbata cikin nasoshi. na hadisai da alkur'ani mai girma ko na kuma ana kuma sama ne ko Wata tabbata ya tabbata annal mu'mina lalle shi mu'mini nan ne zan koma yufsan lahu fi qabrihi maddal basari za a faɗaɗa mishi kabarin shi bakin tsawon iyakar ganin idan shi kiran kaga ba kunci ko amma mu'mini zai samu wannan wa yufrashu min libasil jannati za a mai shin hida a cikin kabarin nan da tuwahin aljanna Allahu akbar wa tibiha wa wato daɗin aljanna zai dora zo daga aljanna kenan turaren aljanna kanshi irin na aljanna zai dora zo da duk daɗi na aljanna ma yun amu bihi duk za a ni'imtar da shi zai daga aljannan nan wa tana'um kenan wannan ni'ima zai ji ga ran shi ga rayuwar shi kuma zai ji ta ga gangan jikin shi idan ruhin shi zai ɗanɗani ni'imar nan gangan jikin shi za su ɗanɗani ni'imar nan kun gane ko walakin nan lir ruhi akamadu fil hayatil barzakhiyya sai dai ga ruhi daɗin ni'imar ya yi kammala a rayuwar barzakhu rayuwar kabari daɗin ni'imar ya yi kammala ga ruhi fiye da gangan jiki gangan jikin tana jin daɗin amma ba ta kai ga ruhin ba hatta ta al hayatu al ukrawiyya har sai rayuwa ta gobe kiyama ta zo fa yaktamilu an-na'im lir-ruhi wal jasad to a lokacin ne ni'imar za ta kammala ga ruhin shi da gangan jikin shi muna ganewa kun san nan a rayuwar duniya ma in aka ce daɗi akwai daɗin rai akwai kuma daɗi na gangan jiki daɗin gangan jikin nan in ma dai daɗin ka sa abinci ga harshe ka ji daɗi in ma dai daɗin ka ji sanyi ga jikinka ka watsa ruwa in ma dai ka shafi wani abu wannan ka da daɗi ne na ganga jiki ko to nan kenan nan duniya ma daɗin kenan da ya shahi ruhi wani lokaci yana ɗan bambanta da daɗin ganga jiki eh. eh kenan kenan kaga eh an da hancin mu'tazilawa da kawarijawa nan wanda ke inkarin azabar kabari da ce to mutumin da ya mutu ya rubuta gidan zan kasa to mine za a ma azaba shi abu a in ganga jiki ke ai lalace to a lokacin shine ai kwanan baya a darussan baya muke nuna muku cewa wato konan duniya akwai lokacin da gangan jiki rai zai shiwo abu amma zugin da ya jo gangan jiki ta samu sai maka ba da misali da mahalki wanda yake cikin kwana ne kwana da yake dan uwan mutuwa ne mun gane wani lokaci ma ana kiran shi da lafazi irin na mutuwa in ka yi mahalki da azabar da ka jiyo cikin mahalki ta ban kashi ko daɗin da ka sha sai ganga jikinka sai ta dole shi har ma in abin ya kai kai kuka a jika kana kuka amma kuma ranka ne ta can wani gari ya samu abin can kai ganga jikinka na nan gida kwai wannan duk wato dalilai ne Allah ke nuna mu na magani ga wanda ke da rabon gani wani aral ijrami amma ma abuta laifi wal iyad billah Allah ya tsare su ma abuta laifi yu'adabu na fi quburihim min ahli kufri wan nifaqi wal irtiyabi su azaba za a dora musu cikin kabarburan su daga nau'ukan ma'abuta kafirci da munafici da yin kwankwanto game da addini aw man arada Allah ta'azibahu min usatil muwahhidina ko kuma wanda Allah ya soya ma azaba daga cikin masu laihi masu tauhidi amma ya yi zunubin da za a mai azaba wannan duk sai an dora mishi azaba shi ma cikin kabari ne da ba da yake idan to kenan fal jannatu wan nar makalukatan wa ne, al'ada. yace to kenan wannan nasoshi na karantar da mu aljanna da wuta an riga an samar da su an riga an halalce su a yanzu suna nan yace wa hada la yanafi ma tabata wannan bai kore abin da ya tabbata cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laqitu ibrahima lailata usri bihi na game da annabi ibrahima da aka yi isra'i da ni fa qala sai ya ce mini ya muhammad akare ummataka min salama wa akbirhum anna al-jannata tayyibatu turbati عذبت الماء وأنها كيان وأن دراسها سبحان الله ها؟ in kai ga gari ga kuma ta akwai lafazin da girgira ta gira gi gi wata ne kana iya iya dauka manu walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu ka ba ka karantar da gaisuwa ta ga al'ummarka ka labari cewa aljanna kasar ta mai da turkuwar ta mai dadin zama ce kanshi gire ta kamar kanshin turare sannan kuma ruwan ta dadi sha gare su kuma sulub take kamar ayi karo tsaf ba tudu ba kwari an daɗe ta sumul gidan kowa sumul wanda ya samu aljanna kuma itatuwan cikinta da shan da aka yi cikinta da abin da ke tare da shi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar al hadith wannan hadisi imamu tirmidhi ya yitar da shi cikin sunan nashi hadisi mai lamba biyu ya an yi daidai da niska din sai daidai da wannan mala hadisi bin mas'ud radiyallahu anhu wa sanahu al-albani fi sahih jami a cikin sahih jami hadisi mai lamba dubu biyar da da da hamsin biyu kenan ya tirjin albani ya ganta da hadisi sai mala yace hada la ina fi wujudan jannati wan nari al'ana wannan bai kore cewa akwai aljanna akwai wata an riga an yi suna nan a yanzu mun gane ko wannan cewa ka sanar da su kaza kaza ka to bai kore wannan sannan sai malam ya koma a matanin magana. littafi cewa Muhammad Abdul Wahab ya ce wa annahuma la yafniyani tabbas su bi dinnan ba su karewa damiri na koma gawa aljanna da wuta ba su karewa dindindin wanda ya samu aljanna ya samu dindindin a abada wanda ya fada wuta in dai ba mai tauhidi ba ne laifi ya kai shi matakar kayiri ne yana can dindindin ita dai wuta tana nan dindindin da wuta da aljanna lafin ya ba su karewa wannan shi shine akida ahli sunna wal jama'a sai malai komo ka saka ya ce hadha huwa al-haq wannan ita a gaskiya ya annal jannata wan nara la tafniyani da cewa tabbas aljanna da wuta ba su karewa amma aljannatu fa innaha ad-daru at-tayyiba la tafna bal ahluha khalidun fiha abada cewa aljanna ita gida ne mai daɗin zama ko ba ta karewa a ma'abutanta ma masu dawama ne cikin ta abada wahiyar darul lati laha bidayatun wa laysa laha nihaya ita gida ne wanda yana da mahwara kwarar da Allah ya farar da shi amma bai da makara ba shi kariya mun gane wal jannatu la tafna bal na'imu alaiha fi ziyadati aljanna ba ta karewa ni'iman ba abutanta kullun cikin karuwa take kullun cikin karuwa take walam yakhalif idhalika illa man khalafa nususa bil ilhad fiha ba wanda ya saba cikin wannan sai wanda ya saba nasoshi ta hanyar yin ilhadi ya kaɗa kai ya yi inhirafi ya kau da kai daga hanyar da Allah da manzo san karantar wa amman nar amma ita wuta ya zahar li mala yace abin da ya bayyana gare ni ita wutar jahannama a tafsir bayani na rarrabiya game da ita fannaru darkatu wuta hawa hawa haka za mu ɗaukarsa yace min ha ma huwa ya ahlul kufri al akbari daga cikin nau'ukan gidan wuta akwai kaso na ma'abuta babban kafirci wa shirkil akbar babbar shirka wanda faƙin itikadi munafuci babba ya yadda mutum daga musulunci Allah allazina hakama Allahu alaihim bil qulud fiha wanda Allah ya riga ya yi hukunci cewa za su dawoma cikin ta bi sababi kufrihim al akbari wa shirkihim al akbari wa nifaqihim al itiqadi da dalilin kafircin su babbar shirka su babba da munaficin su al na ɓoye kafirci a zuci da bayyano musulunci ga gili na munafuci wa qala fi haqqihim sai yace game da su labisi na fiha ahqa ba za su zamna a cikin wannan wuta zama na zamun nan da bai da fiya la yaduku na fiha bardan wala sharaba ba su tantana wani sanyi ciki bale wani abin sha mai sanyi illa hamima wa gassaka sai dai ruwan zahi da abinci mai makare wuya jaza'an wa fata sakamako ne da ya dace da su suratul nabai aya ta 23 zuwa ta 26 wa qala fi haqqihim aidan kuma Allah ya ce game da haƙƙin irin wannan ya ce wa hum yastarikhuna fiha yan wutan nan kafiran nan in suka shiga cikin wuta wato za su yi ta hargowa tsakanin juna sai ta kawatai tsakanin juna suna hargowa za ta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal ya ubangijinmu ka hidda mu daga wutan nan mu koma duniya mu ma za mu aikata aikin kwarai ba wan ba mu ban aikin da ma kasance muna aikata a bacan da duniya zamu a'a na kwarai zamu mu ma dan mu tsira Allah sai mai da masa amsa ce a wa nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara a can zaman duniya ko ba ba mu ba ku wani tsawon rayuwa ba na gwargwadon tsawon lokacin da mai wa'altuwa ya cancanta ya wa'altu cikin irin wannan tsawon lokaci ha waja'akum an nazir ku mai wa'azi ya zo ya muku wa'azi nan mai wa'azi yamma dai wanda zai karanta alkur'ani da hadisai ya fassara yamma dai tsufa kenan hurhura suna fassara ta ibci na nan wasu ce duk wanda ya shekara arba'in a duniya to ya kai matsayin bai da hamzarin da zai je ma Allah saboda ya kai iyaka hankali ba a ce akwai yarinta tare da shi fama da zalimi na min nasiri da ce musu kudan da na azaba ai azalimai yau ba su da wanda zai agaje su ba su da wanda za a saurara ma game da su suratul fatir aya ta 37 wa kana fi haqqi a wani wurin cikin alqur'ani kuma yace game da su innal mujrimina fi azab jahannama khaliduna la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna lalle mujrimai masu laifi cikin jahannama madawwama ne la yufattaru anhum ba a saurara musu ba a sauka musu cikin da hum fihi su cikin wannan hali mublisuna masu rudewa ne shiga halin rudewa saboda tsananin azaba suratul zukhrufi 74 zuwa ta 75 wanda ya ce ina da dalika minan nusus alkur'aniyya zuwa ga wani wannan nasoshin alkur'ani mai girma allati dillu ala anna ahlan nari allazina hum ahluha la yamutuna wa la yahyawna dalilai da ke nuna musu cewa tabbas yan wuta waɗanda suke su ma'abutanta ne ba su mutuwa a cikinta kuma kuma ba su rayuwa kama kala ta'ala kama kala Allah ta'ala la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur Allah ce ba za a kashe su ba bare su mutu ba za a sauƙaƙa musu ba daga azabarta kamar haka muke saka ma dukkan wani kafi suratul fatir aya ta 36 saboda haka wanga nasoshi sun ware kafirai tsabage cewa ba su samun ceton Allah tabaraka wa ta'ala wadda bakatun kuliya fin nari tabaka ta sama a cikin wutar jahannama allati ghaidat liwasatul muwahidina ita ce tsabka wadda aka tsara kawai dan masu sako masu tauhidi wanda ba tsabagen kawai ba suke daga sama wanda za su gama kaso su yito yutahhiruhum Allahu bin nari hikimatan minhu wa adalan bi qadri ma dan wata hikima ta shi zai tsarkake su ne da wuta wanda zunubai da suka yi za a tsarkake su daga wajen jahannama saboda gidan aljanna tsarkaken gida ne sai tsarkake ke shiga shi ta tsarkake su daga zunubi dan wata hikima ta dan adalci da gwargwadon irin abin da suka aikata na laifinsu kurje hun minan nari ilil janna sannan ya hito su daga wuta zuwa aljanna muna tare da ku sannan Allah ya hito da su daga wuta zuwa aljanna wa aka zata min humin naru bi kadarin ma'asihim hakika Allah eh, hakika wuta ta karbi rabanta daga ah ila ne muka sa ha sai wuraren su juda ko to bari mu dauko daga tabka uliya ko tunda tana kusa malamai kun ji al'amarin wuta dai bakin kyau ko Allah ka tsare mu annabawan Allah ma suna tsoron azabar Allah Ba dai dan fara kula da ba kowa ba an danganta shi da annaba Allah wada bakatul wada bakatul uliya tabqa mahi zama sama madaukakiya finnari a cikin wuta allati uhiddat da wasatul muwahhidin rihi na sama wanda an tanade shi ne dan masu sako masu tauhidi kenan kun san munafikai su ne mahi zama fi darkin asfali minan nar ko to su masu tauhidi nan wuta abin nan sama ake sasu su to sai mu dauka cewa masu munafuci itikadi wanda ya hidda su daga musulunci su ne cikin darkin asfali minan nar kun gane da su dai ba za su hito ba amma muna wuce amli shi wannan nasu a cikin laifuka yake shi wannan nasu zai hito za zan cikin wanda za a ce ta to sai malai ya ci gaba da bayani yace tahiruhum Allahu bin nari wannan da ta masu tauhidi Allah zai kai su wuta ne dan ya tsarkake su da wuta matan minhu wa adala. wato dan wata hikima daga Allah kuma da wani adalci dan adalce shi da kadar majina kowa gwargwadon laifin shi sun mai kurjihum minan nari ila janna Tana Allah ya hitar da su daga wuta zuwa aljanna bayan wa qad akalat minhum an-naru bi qadri ma'asihim bayan eh, bayan Allah ya sa wuta ta ci jikin su gwalgwadan kowane gwargwadon girman laifin shi wa qad ja'a fin nususi hakika ya zo cikin nassoshi annan nara ta'kuluhum nassoshi na hadisi mun sha karanta bukhari muslimu abu Dawud da mun karanto ko Nasoshi sun tabbatar annan nara ta'kuluhum ila illa mawadi as-sujud wuta za ta ci su sai wuraren sujuda kada ba za ci ba za su ci wurin goshi wurin sujuda ba idan tafukan hannuwa da ake yi sujuda su gwiwa da ake sujuda su wato kadam da ake sujuda su kenan wuraren sujuda dai ba za ta ci muna jin wannan ko alama bambancin kahiri da musulmi in sun shiga wata kenan kafirin da ya shiga musulmin da ya shiga wata tare da kafirai to shi yana bambanta da kafirai ba daidai suke ba wannan shi da ahlus sunna wal jamaa fa inna allaha harrama ala nari an ta'kula mawadi as-sujud haqiqa Allah ya haramta ma wuta ta ci wuraren sujuda wannan shi ke nuna maka falalar sujuda shi ke nuna maka falalar sallah ada a sujuda gabbai na sujuda su ne ake nufi da mawadi a sujudi fa hadhihi tabqa wannan rihi na wuta hiya allati tafna wa yati alaiha waqtu kenan wannan rihi na wuta shine zai kare yana akwai lokacin da zai zo tus tus tafaku abwabu za a rihi wannan kowar tasu laisa fiya ahadun babu kowa daga za a samu ciki daga an ceto wanda ke cikin wannan rihi sun tawo aljanna saboda wanda ke ciki dama musulmi ne masu laifi ba tsabagen kahirai bane wakar ja ya ce to wannan tafsirin wannan rarrabe to ya aka dauke sai a dauka cewa kenan akwai wutar da zai yanki na wutar da zai kare Allah ya sa kuna fahimta wa qad jaa fil hadisi al-qudsi ya zo cikin hadisi qudsi anna Allah azza wa jalla zai dora cewa shafa'atul mala'ikatu wa shafa'ar rusulu wa shafa'ar salihuna wa lam yabqa illa arhamur nari qauman har zuwa karshen bayani Allah zai ce bayan annaba Allah sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mutanen kirki sun yi ceto duk mai ceto ya yi ceto daga cikin karshe sai Allah ya ce mala'iku sun yi ceto manzanni sun yi ceto salihai sun yi ceto ba wanda ya saura ya ceto rada sai arhamar rahimina wani ne arhamar rahimina Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala shi zai yin nashi ceto fa yakhruju minan nari qauman sai Allah ya hitar da wasu mutane daga wuta kada saru hakika sun kasance har sun zama gawai dan tsananin konewa sun zama gawai takarijin wanga hadisi ya gabata a cikin wannan littafin lamba ta 22 in ka koma baya shahin 22 za ka ga hadisi wa kar sabaka bayan zalika ba da yace wannan hadisi bayanin shi ya wannan akwai ban tsoro ciki na cewa mutane za su zama gawai sannan Allah sai ya hiddo su a zo a jefa su cikin kogin haya na kogi na ruwan aljanna sannan su ciro da shuka ke cirewa sannan a kai sa a cikin aljanna an sha wuya an toyi an zama gawai Allah ka tsare to wannan kenan to sai malam zai koma cikin matanin littafi ya ciro daga matanin maganar Muhammad Abdul Wahhab yace Sheikh Muhammad Abdul Wahhab yace daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawm al qiyamah tabbas mu'mine za su ga ubangijinsu gobe kiyama da idan su kama yarawna al qamara kamar yadda suke ganin wata a nan zaman duniya lairatar badari daren sha hudu la damu na firu ba mai kare musu game da ganin shi kenan yadda ba a kare maka ganin wata ba haka za ka gani ba wai yadda kake kallon hasken kaskon watan ba haka ne shi ma Allah yake ba ba shibihin kaskon watan ne aka yi da Allah kun gane ko yadda ba mai kare maka nan cikin duniya ga wata daren da yake dan sha hudu kuma ba gizagizai ba komi wani mutum bai iya kare ma to haka nan ran nan ba mai iya kare ma za ka gani eh tashmihin nazari ba kamar da malamai ke karanta sai ibn hajar askalani da sauran wato malaman ahlus sunna jama'a kenan sai ma ya komo kasa ce to ga sharhi yace hadihi wadda magana da Muhammad Abdul Wahhab ita ce aqidatul mu'minina ita ce aqidan mu'minai kaf annabi da sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'i tabi'i su maliku su shafi su amar bin hanbal su abu hanifa shine al-imani yin imani da allazi la shakka fihi imanin da ba shakka ciki ba kwankwanto cewa annal mu'minina fil jannati yarawna rabbahum mu'mini a aljanna za su ga ubangijinsu wa yatamatta'una bin nazari ila wajen al-karim za su dole jin daɗi su dole morewa da kallo zuwa ga huskar Allah mai karamci bal wa yansawna kullu na'imin za su mance duk wata ni'ima da suka ɗanɗana cikin aljanna idan nazaru ila khaliqihim sada suka shiga kallo zuwa ga su wa bari'ihim fil jannati su wanda ya kage halittar su to da suka cikin aljanna da sun yi kallo zuwa ga huskar shi sai su mance duk wani daɗi da suka ta wannan kallon ya yi kowane daɗi da cikin aljanna zama dadi ba da cewa al'adillatu ala zalika min alkitab was sunna dalilai bisa ga wannan magana sun tabbata a littafin Allah sun tabbata a sunnan manzo yace amma fil amma min kitabi amma wanda suka zo cikin littafin Allah fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce lillazina ahsanu husna wa ziyada lalle anda suka kyautata ayyuka na gari a nan rayuwar duniya suna da husna suna da aljanna wa ziyadatu har da ƙari ƙarin nan an fassara shi da kallo zuwa ga Allah ruwayan muslim annabi ya tabbatar da shi kallo ne zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala wannan a surat yunus aya ta 26 wa fassarar fassara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-husna bil jannati manzo Allah ya fassara wannan husna da cewa aljanna ake nufi wa ziyaratu wa ziyada ya fassara shi bin nazar ila wajhil karim da kallo zuwa ga fuska Allah mai karamci wani hadisi ya tabbata cikin sahih muslim min hadisi sahih wa qala Allah azza wa jalla kuma Allah azza wa jalla a cikin suratul qiyama yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira suratul qiyama aya ta 22 yace wasu huskoki a ranar kiyama masu kalli ne masu haske ne haske na ni'ima ila rabbiha nazira masu kallo ne zuwa ga ubangijinsu kenan suratul qiyama aya ta 22 zuwa ta 23 kenan fan nadira al'ula wannan jimla ta farko nadira ai bahiyatun wa hasanatun wa madi'a kenan huska za su zama mai haske mai kyalli mai haskaka wa naziratun الثانية جملة تبيو ناظرة أي تنظر إلى وجه الله wasu huskokin suna masu kallo zuwa ga fuskar Allah tabaraka wa ta'ala hakikatan wannan akan hakika to nan abin da ke tafkisin wannan magana abin da ke ka'ida a wurin malamai idan wato lafazin annazaru in yayi ta'addi da kanshi ba da wani harafi ba fa ma'anahu al-intizar shi ne ke da ma'anar intizar tana kenan cikin ma'anar jira kenan saboda mu'tazilawa sai suka ce wannan ila rabbiha nadira ai nadira bi ma'anar intizar a'a wato ila to sai suka ila ta da cewa ila mufardini na ala kuma ya ala rabbi kuma ne mufardini na ala wai ila rabbiha nadira ima ubangijin su suke jira to sai malamai suka masa suka ce a a ka'idar larabci idan Eh, lafazin nazar ya yi ta'addi da kan shi ba ga da wani harafi ba su sanan ne yake zama intizar amma in yi ta'addi da fi da harafin fi shi kuma wannan lokacin ma'anar shi a tafakkur wal itibar fi shay'in min al ashiya wannan lokacin kuma yana daukar ma'anar tafakkur tunani mun gane da itibari game da wani abu in kuma yi ta'addi da ila to wannan lokacin ma'anar shi al-ma'ayana bil absar shi kuma kallo da ido wannan raddi ne akan mu'tazilawa wanda suka ce akan cewa ma'anar ta intizar kenan hujjatuhum zahidatu hujjar sulu sassaci sai malam ya ci gaba da cewa waja a fi sunnati inda masu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin sunnan annabi cikin hadisai ingantattu a lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa wasallam halin ra rabbana shin mu ga ubangijin mu gobe kiyama kada sai ce halitu damuna fi ru'yatil qamari lailatul badri shin wani na iya kare muku a ana iya kare muku kaskan warin wata a daren sha hudu kalula suka ce a'a kada sai ce fa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al tabbas za ku ga ubangijin ku irin yadda kuke ganin kaskan horon wata daren sha hudu shine albadar in ya kai wannan lokacin ake ci mai badar wata in ya kai wannan lokacin sahawan in dai kenan lailatul badr sahawan laysa dunahu sahawa sadda ya kai daren sha hudu babu kalmamin da suka babu gizagizan da suka kare duran nan ai ba mu iya kare muka ga kaskan farin wuta to haka a kiyama ba abin da ke kare muka ga Allah tabaraka wa ta'ala in ka shiga cikin aljanna kun gane ko to akwai gani na na Allah tabaraka wa ta'ala ga mutanen kirki mu'minai gabanin ma tukun a shiga aljanna din wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cikin sahih muslim muna hadisi abi hurairah kenan yan bid'a sun kai akan mutum har dan horar hula na iya ganin Allah a nan duniya kamar mazhabin guda ta sufiya amma ahlus sunna wal jama'a sun ta kan cewa nan duniya ba mai ganin Allah wanda ita ce magana raja sai hujja da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan da Aisha ta yi sannan su kuma mu'tazilawa da khawarij su kuma sai suka kore ganin Allah gobe kiyama kaga su ma sun saba su kuma ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da gobe kiyama wato mumune su ga Allah sabab dalilai na ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai ma yace idza faru'yatul mu'minina li rabbihim thabitatun bil kitabi was sunnah fi ayatin muhakamat tabbas ganin da mu'minai za su ma ubangijin su abin ne tabbatacce ta hanyar littafin Allah da sunan manzo fi ayatin muhakamat cikin ayoyi muhakamai waɗanda an karanta su karara hukuncin sai kiga hili wa hadisin sarihatin da hadisai wanda suke karara ana gane bayanin hukuncin da ke cikin su wa ma zalika an karha ahli bidai min al-jahmiyya wal mu'tazila wal ibadiyya tare da haka yan bid'a sun yi inkarin wannan yan bid'a bangaren jahamawa da mu'tazilawa da kawarij karu ru'yatul mu'minina da rabbihim li jahli wa dalali sun yi inkarin cewa mu'minai su ga ubangijinsu a gobe kiyama dan jahilcin da ke tare da su jamawa din da mu'tazilawa da ibadiyya din khawarij saboda jahilcin da ke tare su suka yi inkarin cewa mu'minai su ga ubangijin su gobe kiyama wa dalalihim da kuma batar da ke tare da su bi sababi ibtiadihim an nusus an nusus an kitabi wa sunnati dan nisanta su daga nasoshin littafin Allah da sunnan manzo wa an ahlul ilmi kuma sun nisanci ma'abuta ilimi zina nawwara Allahu basairahu ma'abuta ilimin da Allah ya haskaka basirarsu muna fahimtar karatun da kyau ko ko gangadi muke wa qad istadalla nufatu ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannati hakika wa'anda suka kore cewa mu'mine za su ganin ubangijin su cikin aljanna sun yi hujja ne bi ba'din nususi sun yi hujja da wani sashen nasoshi allati la taslahu an takuna dalilan lahu wanda su wannan nasoshi ba su zame musu dalili bai yiwuwa su zame musu dalili na su kore ganin Allah cikin aljanna ga mu'minai da kaurin lahi kan toke tunda suka zama haka kenan ba na soshi bane su ga wannan hanyar kenan su ga wannan hanyar da suka bi da su ba na soshi suke ba shi nasi bai zama a ce mai nasi sai in ya zan bisa ga yadda yake hakika haka ne muradin lahi kuma haka ne muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawai lahi azza wa jalla kamar haka Allah azza wa jalla la tudrikuhu al abasar to kaga wannan nasi ne cewa ba a ganin Allah a nan duniya amma ba nasi bane ba ganin Allah a gobe kiyama da hadisai sun zo sun shi a gobe kiyama za a ganin Allah ga mu'mine kun gane ko suratul an'am aya ta 103 ai la tara sai suka ce ai abin da ake ni ba za ka ganin shi ba sai ma bai ce wa aril ilmi arrasikuna su ma abuta ilmi tabbatattu fihi cikin shi fassara ayata bil ma'anar sahih sun fassara aya da ma'ana ingantatta ai la tuhitu bihi wa la yalzim min nafayil ihadati nafayil ru'yati suka ce nan aya na kore ihada kewaye Allah da gani duka take hanawa take korewa shi ka kore ihada din kenan bai zama korewar ganin duka balla azza wa jalla la yahidu bihi shay'un min makhluqati babu wani abu daga cikin halittar shi da ke iya kewaye Allah da sani wala yahiduna min ilmihi illa bima bal huwa al-muhit bi jami'i makhluqati Allah shi ne ke kewaye dukkanin halitta shi da sani dukkanin halitta shi da gani kama kala azza wa jalla wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kamar da Allah ya faɗi a cikin wato suratul talaqi aya ta sha biyu yace kuma Allah hakika ya kewaye komi da sani wannan kenan to wannan fakarar ta kare sai wata fakarar sai koma wajen matanin littafi yace ce shek muhammad da abdul wahab kuma yace ce wa u'minu bi anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khatimun nabiyina wal mursalina fala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhadu bi nubuwwati yace na ina imani inji muhammad da abdul wahab ina imani da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine cikon annabawa babu annabi bayan shi shi ne cikon aiko manzanni babu wani manzo bayan shi ya ce kuma imanin bawa ba zai inganta a ce yana da imani ba har sai ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan fakara ce sai malai ko muka sai ce wannan shine aqidatu ahli sunnati wal jama'ati at-da'ibati an-najiyati al-mansurati wa tabai salaf as-salih wanda ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa jama'a wanda za su tsira wanda Allah ke ba taimakon tabbata bisa gaskiya zai da duniya ta lalace mabiya tafarkin mutane na gari magabata na gari yuminuna bi anna nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam su suna imani da cewa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine katimul anbiya'i wal mursalin shine cikon tsarin aiko annabawa da manzanni daga gare shi babu wani annabi sabo babu wani manzo sabo duk wanda ya zo a bayan shi yace annabi ne shi ko manzo ne sabon aikowa to sai a ce ƙarya shike annabin ƙarya ne wa anna risalata ammatu wa shamilatu li jami'i thaqalaini kuma manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baki ɗaya ne a duniya annabin kowa ne manzan kowa ne a duniya baki ɗaya kuma ta gangame duka mutum da aljan manzancin shi ya gane mutum da aljanu baki dai manzo ne zuwa ga mutane manzo ne zuwa ga aljanu min ba'a ba'athin ila mai kiyama tun ranar da aka aiko shi har zuwa tashin kiyama la kabada Allahu tabaraka wa ta'ala min adin an ya Allaha, illa bi shar'i Muhammadin sallallahu alaihi Allah bai karba ga wani dai ya bauta ma Allah sai dai da shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Ina wannan ke nuna addinan da ba ta bayan annan Muhammad da ake ba addinan ƙarya sunan su wal adillatu min alkitabi wa sunnati ala umumi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam kathiratun wa muhkama ce dalilai wanda suka zo a littafin Allah da sunnan manzo akan cewa manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya game duniya kaf har kiyama da tashi kuma mutum da aljan suna da yawa kuma duk dalilan muhakamai ne wanda ya an karanta su hukuncin su karare ke yi tawa ana gane shi ba mata mutashabihi bane min zalika qaulillahi azza wa jalla daga cikin su akwai faɗan Allah azza wa jalla cewa qul ya ayyuhan nas inni rasulillahi ilaikum jami'a ke ya ku mutanen duniya baki daya ni manzon Allah ne tabbas ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya suratul arafi aya ta 158 wa kalmatun nas ma yace wannan kalma ta ciya? ya annas ya ayyuhan nas tashmulu jami'al unasi takan game dukkanin mutane baki da minar arbi arabi wal adl takan game baki daya mutane larabawa da ajamawa wal zakari wal unsa wal qasi wal dani tana gamewa mace da namiji na nesa da na kusa kulluhum kallafahum Allah bi shari'atin Muhammad bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan su Allah ya kallafa musu yin aiki yin ibada da shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati allazi ختم الله بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات من قال يقول كوكما رسالات كو ختم الله النبوات بنبوته kenan kaga dukkan su na birfari za su dauka allazi katama Allah bi nubuwwatihi nubuwatu wa bi risalatihi risalatu wa kutima bi ummatihi al-umamu haka ne zai kasance an yi zamana abin da fari wanda shine Allah ya cike duk annabta baki ɗaya ta hanyar aiko annabta shi annabta shi ta cike annabta duka ba wata sabon annabta manzancin shi ya cike manzancin da ake aikowa ba sauran sabon manzanci kuma al'ummar shi ta cike al'ummomi kaf babu wata al'umma da za a sake bayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun aiko shi har kiyama ta shi al'umma duka al'umma shi ce amma al'umma da ke akan ijaba wadda ta karba mai amma al'umma wadda take ta da'awa wadda ta ci karbawa kun gane ko wa min zalika qaulillahi ta'ala daga cikin wannan akwai hada Allah ta'ala tabarakal ladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira girman shi ya daukaka Allah wanda ya sabkar da littafi bisan bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bawan ya zama lamul ta'lil dan bawan ya zama mai gargadi ga duniya baki da lil alamin ga duniya baki daya tunda Wal'alamu na kullu ma su wallah duk wanda ba Allah ba alam kenan ga duniya baki dai tabaraka wa ta'ala min makhluqatis samawati wal ardi duk halittun sammai da kasa duk alam wa qalat azza wa jalla kuma Allah wani wuri yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min in ummatin illa kala fiha nadir lalle mu muka aiko ka da gaskiya ka zan mai bishara ka zan mai galgadi mai yin bishara ga wanda ya karba kira ce yana da aljanna da yin galgadi ga wanda ya kiya ce yana da wuta kuma babu wata al'ummar ta gabata face ta wuce cikin ta akwai mai gargadi ba wanda muka bari face akwai mai gargadi cikin su suratul fatir aya wato ta 24 wa qala subhanahu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face sai da zan kazan baki ɗaya ne muka aiko ka ga mutane kana mai gargadi kana mai bishara kana mai gargadi baki ɗaya ga mutane kafatan linnas amma walakin na akthar nas la ya'lamuna sai dai mai yawan mutane ba sanin haka kenan wannan yana nuna mai yawan mutane za a samu sun ki karbawa su kenan dama mai yawan mutane yan wuta ne mun gane ko wannan ha sun ji sabai a ta 28 ana yace ila gairi dalika min an-nusus al-qur'ani yake zuwa ga wani wannan na nasoshin qur'ani allati bayyana Allah tabaraka wa ta'ala wadda Allah yayi bayani tabaraka wa ta'ala fi ha cikin su yayi bayanin shumula wa umuma risalati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam al-ins wal jinn wanda cikin su Allah ya bayyana gamewa da umuma din manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa ya game duniyar mutane da ta aljanu shi manzo ne na mutane manzo ne na aljanu baki dai tun farkon aiko shi har duniya ta tashi muna tare da kun gengedi bala ce wa haka ba ja'atul adilla ala zalika min as-sunnati kama haka idan aka kawo dalilai cikin alkur'ani kama haka dalilai suka zo basan wannan daga sunnan annabi sarkakka sallallahu alaihi wasallam minha qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace utitu khamsan lam yuqtahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abu biyar wa'anda ba ba wani su ba daga cikin annabawa gabanina wa min ha cikin abubuwan nan biyar da ya zana sai yace wa kullu nabiyyin bu'itha ila qaumihi khasatan wa bu'ithtu ila an-nas amma ya ce dukkan kowane annabi an aika shi zuwa ga jama'a shi ke bance mun gane ko ya ce ni kuma sai aka aike ni zuwa ga mutanen duniya baki daya mun gane ko kenan wannan ma hujja ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon shi na duniya ne baki da wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar shi cikin sahihu nashi haka ne Imam Muslim cikin sahihu nashi muna hadisi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wa min aqawlu sallallahu alaihi wasallam da gaskiya sa akwai wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana khatimun nabiyina la nabiyya ba ni ne cikon tsarin aiko annabawa bai tsaya nan ba sai dai fasara ce babu annabi kuma bayana ba sabo annabta mun gane ko annabi Isa da zai dawo ai annabi ne tsohon nabi ba wai sannan ne za a nada shi ba dan ka wannan ta muka shi Ba da da Ahmadiyya bi ka dargaji wannan hadisi shi ma Abu Dawud ya hitar da shi wato cikin sanin nashi hadisi ne lamba dubu hudu ɗari biyu da hamsin da biyu in an yi daidai da nuska eh, lamba hadisin da ɗaya ce haka nan tirmizi eh, lamba hadisi dubu biyu da dari biyu da sha tara min hadisi taubana radiyallahu anhu wa sahul albani fi sayyid jami nasir ibn albani ya inganta hadisin cikin sayyid jami hadisi ne lamba dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku insha Allah mala ya ci gaba da cewa to kenan fal maqasud abin da ke maqasudi abin da ke manufa anna hadhihi nususa tabbas wannan nasoshi a adillatun sarihat dalilai ne karara ala umumi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga gamewan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shumuliha da gamewarta ila Jami'in jami'il mukallifina zuwa ga dukkan mukallafai balagai masu hankali min alamin insi jini na duniyar mutane da aljanu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala a wani wurin cikin Qur'ani yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci aljanu da mutane ba sai dan su muni bauta sai dan su kadaita ni suratul zariyat ayat 56 muna ganewa ko kamar da ci gaba da cewa wala min ahadin imanin ba ba yiwuwa imani ya inganta daga wani mutum ɗaya daga cikin mutane wala yuqbalu minhu amalun ko ba a karɓar wani aikin ibada daga gare shi illa an yi mina bai sarati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yasaddiqu wa yataba'u sai ya yarda ya yi imani da manzon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi ya bi shi kama qala subhanahu kama yadda Allah subhanahu yace qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ce musu in dai kun kasance kuna son Allah in hadda gaske ne to ni za ku bi ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so sharɗin kuna son Allah a ga kuna bi na sannan ne Allah zai so ku wa ya gafar lakum zunubakum ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mijinka mun gane ko sai ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya Ali Imran aya 30 da daya wa qala azza wa jalla man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim fiza. Allah ta'ala ce duk wanda ke yin biyayya ga manzo hakika Allah ne ya ma biyayya wanda kawai juya baya ya ki biyayya ga manzo to kai manzo kyale shi dama mu aiko ka mai tsaro kan shi mu ne na tsaro kan shi za mu yi maganin shi suratul nisa'i aya ta 80 daidai قال يتي وما يدعيه اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل والنعم الفاسدة duk abin da Yahudawa da Kiristoci da waninsu ma'abuta aƙida ta ƙarya aƙida fatatta duk waɗanda suka gama kai suka yi taron dangi annahum ala haƙƙin cewa bisa gaskiya suke fa huwa lagaw wa buhtanun min wahayi ya ce wannan duka lagaw ne wannan kiran karya ne wannan duka daga wahayi shaitan ne saboda ni saboda babu idanun da suke Muhammad suke sallallahu alaihi wasallam mun gane ko to kenan dukkan wa'anda za su magana wai wahadatul adiyan to kenan wannan da awa ce ta banza a ce a yi kawancen addini da mu da kiristoci da yahudawa a zo a gami a zama daya tana dai addinan mu daga sama suke to a game a gami bebel da qur'ani wuri daya shi shikenan a annabi bai taba yin haka ba mu ma ba za mu yi haka ba cewa aka yi ce musu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun baki dai kafiran gona da kafiran kiristoci da yahudawa bai gamin gwiwa da su تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا in za a taho za a tsaya ne bisa abinda Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba wai a zo a ce a kawo ƙarya a gama da gaskiya ba a kawo ko daidai da wai a gama da Qur'ani a wuri guda annabi bai taba yarda da wannan ba wannan kenan wanda bai yarda ma a daidai Qur'ani kasar kafirai ba dan ko da ta kan kasance ma a rinjayi musulmi kafirai Qur'ani ya je hannunsu su jasa ne da me za ga mai bibin da shi ya kai hannun kafirai ai ko sai da qur'ani kake kai mai sai da littafai ne karka sai da makafiri qur'ani ya ji hannun shi ta hanyar kula da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kai eh, ba'd ba astin nabi sallallahu alaihi wasallam bana yace kenan bayan aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu azza wa jalla min ahadin ibadatan illa bi shar'in nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan aiko Annabi Muhammad Allah bai karba ibada ga wani ɗaya daga cikin bayan shi bai karba ibada gare shi sai ta zan da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ibada wa fi hada ma'ana ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ma'anar ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi la asma'u bi adam min hadhihi al-ummati yahudiyyin aw nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari yace babu wani mutum da zai ji bayani na daga cikin wagga al'umma da ke raye bisa ban kasa ba yahude ne ko ba kiriste sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi na alkur'ani ba ba a ce sai ya san cikin yan wuta ina ya gabata ba mun karanta shi shayi na ishirin a cikin wannan littafi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace a wani wuri law kana akhi musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani da dan uwana annabi musa na raye Allah ya aiko ni da shi kenan ya san nashi aiki ya kare shi mabiyi zai koma ba abinda zai mai saura sai dai ya bi ni mun gane ko wannan hadisi wato eh, Ahmad ya hitar da shi hadisi ne daga eh, Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu Nasir bin Albani ya hasana cikin riwaya da gari mun gane ko wato cikin majalladi na shidda riwaya da gari shahi ko lamba eh, talatin da hudu idan mana ce to kenan qaulu man yaqulu bi hurriyatil adyan qaulun batil wa kufrun sarih فليس لأهل الكتابين أن يعبدوا الله بما في كتبهم المحرفة ويتركوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على بيداء السافية